Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum an sauraro mu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa sa na dare kuma Tahir Amine zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da Afirka a yau. Muryoyi masu sauraro, isoshin rayuwa, tarbiyyar iyali da kuma duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 27 ga watan Agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 29 ga watan Muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 44 da suka gabata rana irin ta yau aka sake mai da kalandar hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta sake zama kalandar gwamnati a hukumance a kasar Iran. Kafin haka dai Sarki Muhammad rizasha ya canza kalandar ta hijira shamsiya zuwa kalandar sarakunan hakaman shawa wadda aka yi a ƙasar iran tun kafin zuwan addinin musulunci tun kafin ya canza kalandar hijiran manzon allah sarki Reza ya jima yana ɗaukar matakai na nuna gaba da addinin musulunci da kuma neman saman damar sauya abubuwa da dama na addinin musulunci a ƙasar tare da mai su da gurbin na turawan ingila to amma a lokacin da al'ummar kasar iran suka yi tawaye inda suka nuna rashin amincewarsu da sauya hijirar manzon allah wadda ake amfani da ita a matsayin kalandar kwanan wata a hukumance wannan ya sa alatila sarkin ya ja da baya kuma ya amince da abin da mutane suke bukata inda aka mayar da kalandar hijira shamsiya ta zama kalandar gwamnati. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 1696 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan agustan shekara ta 326 a kame da birnin constantine a matsayin babban birnin daular roma ta gabas sarki constantinople shine ya bada umarnin gina wannan birni sannan kuma aka sanya masa sunansa daga baya sunan birnin ya dawo constantinia a shekara ta 1453 sarki muhammad fatih na daular usmaniya ya kwace garin ya kuma gina babban masallaci a cikinsa wanda har yanzu yana nan a birnin sannan kuma daga bisani ya canja sunan birnin daga constantiniya zuwa istanbul a halin yanzu dai birnin istanbul shine birni mafi girma da yawan mutane a kasar turkiya kuma shine cibiyar kasuwanci a kasar.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. Ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. Akalla Iraniya miliyan 4.5 ne ake sa ran za su halarci tattakin 40 na shahadar Imam Hussein alaihi salam a ƙasar Iraki. Sojin Isra'ila sun jikata Falasɗinawa bakwai a yankin zirin Gaza. an fara taro tsakanin kasashen afirka da japan kan bunƙasa tattalin arzikin nahiyar afirka a ƙasar tunisia ƙasar rasha ta ce za ta dakatar da yaƙi da ukraine ba ko da ta janye batun tayin shiga neto yanzu kuma ga cikakkun labaran akalla iraniya miliyan 4.5 ne ake sa ran za su halarci tattakin 40 na shahadar imam hussein alaihi salam a kasar iraki a bana ministan cikin gida na iran ahmad vahidi ya bayyana a wani taro da aka gudanar cewa a bana ana sa ran kimanin iraniyawa miliyan 4.5 ne za su halarci tattakin 40 na zagayowar shahadar imam hussein alaihi salam da ake fatan zai gudana cikin rami lafiya da tsaro a kasar iraki ya ce an fitar da kyawawan tsari tsakanin jami'an gwamnatin iran da na iraki na an da taron ibada din cikin tsaro a nasa bangaren shugaban hukumar ba da agaji ta red crescent na kasar iran ya faɗi cewa sun ɗauki dukkan matakan da ake bukata wajen taimakawa maziyarta idan suka fuskanci wata matsala da ta shafi lafiya a nasa bangaren wakilin jagoran juyin musunci na iran hukumar hajji da ziyara AbdulFatah fatah navav ya faɗi cewa batun ziyarar arba'in a bana babu tsawaran matakai game da shekaru ko lafiya kowa na iya halartar babban taron na arba'in ba tare da wani sharaɗi mai tsanani ba sojin isra'ila sun ta falastina guda bakwai a yankin zirin gaza rahotanni da suka fito daga yankin falastinu sun bayyana cewa sojin isra'ila sun ta falastinawa guda biyar ciki har da wani ɗan jarida a garin kufur kudum da ke gabashin kalkali a gabar yammacin kogin jordan kamar da majiyoyin labaran falasɗinawa suka bayyana a wani labaran na daban kuma sojin isra'ila sun jikkata wasu falasɗinawa guda biyu wanda suka harbe su a kafa a yin wani rikici da ya barke tsakanin su a garin baita amur da ke arewacin garin hebron sanarwar da cibiyar kula da masallacin kudus ta fitar ya nuna cewa kimanin falasɗinawa dubu hamsin ne suka halarci sallar juma'a da aka gudanar a masallacin kudus a jiya juma'a a gefe guda kuma gwamnatin kwadakwaran cin gashin kai ta inu ta ƙara ƙaimi wajen matsin lamba na ganin an sanya ta a matsayin cikakkiyar mamba a majalisar ɗinkin duniya a lokacin da kasar amurka take cewa nuna adawa da wannan mataki jakadan yankin inu a majalisar ɗinkin duniya riyad mansur ya faɗi cewa tun a makonnin da suka bata ne suke ci gaba tauna da mambobin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan wannan batu na ganin an sanya yankin inu ya zama cikakken mamba a masar ɗinkin duniya laman da ake ganin zai iya kawo cikas a shirin samar da zaman lafiya da ake yi an fara taro tsakanin kasashen afirka da japan kan bunƙasa tattalin arzikin nahiyar a tunusiya shugabannin kasashen afirka da wakilan ƙasar japan suna gudanar da wani taro karo na takwas tsakaninsu a birnin tunus na ƙasar tunusiya don duba hanyoyin da za a bi na ganin an bunƙasa tattalin arzikin yankin inda mahalta taron suka samu kyakkyawar tarba daga shugaban kasar daga shugaban kasar Tunisia Kai Sa'id sai dai firaministan kasar Japan Fumio Kishida ya halarci taron ne ta hanyar yanar gizo wanda shugaban kasar Senegal Macky Sall kuma shugaban tarayyar Afirka yake jagoranta saboda gwajin da aka yi masa da ke nuna cewa yana dauke da cutar COVID-19 bayan kwaya shekaru 30 da kaddamar da wannan tsari na taron Tokyo na ƙasa da ƙasa don raya ƙasashen nahiyar afirka ya zo yanzu za a cewa ya cika alkawarin da ya ɗauka kuma ana samun sakamako mai kyau a ɓangaren ilimi noma lafiya da kuma samar da ruwan sha da sauransu ƙasar tunisia na fatan yin amfani da wannan damar wajen jan hankalin masu zuba hannun jari a ƙasar da gudanar da wasu ayyukan raya ƙasa da zai kai guda takwas za su lashe kimanin kuɗi dalar amurka biliyan biyu da ɗigo bakwai a fannin lafiya da sauran samaniya da makamashi da ake sabuntawa da a kiyasta zai samar da guraben ayyukan yi ga al'umma da ya kai mutane dubu talatin da biyar da ɗari bakwai. kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kasar Rasha ta ce ba ta dakatar da yaƙi da Ukraine ba ko da ta janye ta inda aka yi mata na shiga ƙungiyar tsaro ta NATO. A hirar da aka yi da babban jami'a Ƙasar Rasha Dmitry Medvedev ya faɗi cewa ba zai yiwu rasha ta dakatar da harin soji da ta kaddamar kan kasar ukraine ba ko da kuwa ta sanar a hukumance na yin watsi da aniyar ta na haɗewa da ƙungiyar tsaro ta nato za ta ci gaba da kaddamar da matakin soji a kanta har sai ta cimma dukkan manufofinta sabon shugaban masar tsaro na kasar rasha dimitri medvedev kuma tsohon shugaban kasar ya bayyana cewa moscow a shirye take ta tattauna da shugaban kasar ukraine zelensky bisa sharda da ta gindaya tun bayan da kasar rasha ta kaddamar da harin soji kan kasar ukraine a watan february da ya gabata kasashen biyu sun tattauna a lokuta daban-daban domin kawo ƙarshen yakin amma haka ba ta cimma ruwa ba da ƙarshe ya nuna cewa matukar ƙasar ukraine ta amince da batun shiga ƙungiyar tsaro ta nato to daga nan za a fara yaƙi na duniya na uku Firaministan Iraki Mustapha Kazimi ya ce rikicin siyasar ƙasar na barazana da zaman lafiyan ƙasar. rahotanni sun bayyana cewa jagororin kasar iraki sun yi kira da abi hanyar tattaunawa da nisantar hanyoyin tada hankali da rikici kana sun yi gargadin cewa sabanin siyasar da rikicin yawa a kasar yana barazana ga zaman lafiyar kasar a nasa bangaren shugaban kasar iraki ibrahim saleh ya sanar da rashin amincewarsa da yanayin rikicin siyasar da kasar ke ciki bayan kwashe watanni goma da zaben shugaban kasa yana mai kira da a zaɓi hanyar tattaunawa tsakanin dukkan bangoren siyasar kasar da suke takaddama da juna da ƙarshe firaministan iraq ya yi gargaɗi game da haɗarin da ƙasar ke ciki sakamakon rikin siyasar ƙasar kuma ya yi kira ga dukkan bangoren siyasar ƙasar da su ɗauki matakin kawo ƙarshen rikicin da gaggawa shi ma shugaban masar dokokin ƙasar muhammad halbusi ya jaddada matsayin majalisar dokokin ƙasar da bin da bin hanyar tattaunawa kana ya kira da a gaggauta gudanar da zaɓe cikin gaggawa domin bai kamata ƙasar ta ci gaba da tafiya a halin da take ciki ba a yanzu a nasa bangaren shi ma wani malamin addini a ƙasar iraki mutana sadar kuma shugaban haɗakar jam'iyyun siyasa na sadar ya sanar da amincewa da sake kwallo wata yarjejeniya sun sawa isa da biyu bisa wasu sharuɗa to ba saurare ƙarshen labaran duniya ke aka saurara suka zo muku daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran Amin Ibrahim ke kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da rundunar sojin Habasha ta fitar ce cewa ta harbo wani jirgin sama da ya keta hurumin sararin samaniyar kasar ta da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rundunar sojin saman kasar habasha ta sanar da cewa ta harbo wani jirgin sama da ya keta hurumin sararin samaniyar kasar ta da ya fito daga yankin kasar sudan kuma jirgin yana dauke ne da makamai ga kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front da ke shiyar arewacin kasar ta habasha a wata sanarwa da gwamnatin kasar habasha ta fitar a tsakiyar wannan mako ta bayyana cewa kungiyar 'yan awaren ta people's liberation front ta karya yarjejeniyar da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta tsakaninta da gwamnatin tarayyar kasar ta hanyar kaddamar da harin wuce gona da iri kan yankin gabashin kasar a wata sanarwa da rundunar sojin kungiyar 'yanto yankin tigray ta tigray people's liberation front ta fitar tana ɗauke da cewa bayan da makiya suka kwashe tsawon kwanaki biyar suna sake girke rundunoninsu a ɓangaren kudanci ɓangarorin mayakanta masu sarrafa manyan makamai sun ɗauki matakan ƙaddamar da hare-hare kansu tun daga safiyar ranar larabar da ta gabata sanarwar ta kara da cewa rundunar sojin kungiyar 'yan yankin tigray tana son bayyana cewa idan har makiya ba su daina kai farmaki ba wanda tuni dama su ne suka fara kaddamar da hari kan lardin tigray to lalle rundunar sojin kungiyar 'yan yankin tigray a shirye take ta dakile duk wani harin da za ta fuskanta kuma a shirye take ta ci gaba da gudanar da yaƙi domin 'yantar da yankunan lardin tigray da aka mamaye tare da ba da dama ga 'yan gudun hijira komawa komawa gidajensu a nata bangaren kafar watsa labaran gwamnatin kasar habasha ta habarto daga majiyar gwamnatin kasar cewa kungiyar 'yan awarin lardin tigray ta tigray people's liberation front ta kaddamar da hari kan bangaren yankin gabashin kasar da jijjifin safiyar ranar laraba lamarin da yake matsayin wata barazana kuma kalubale ga shirin wanzar da zaman lafiya da aka cimma tsakanin bangarorin biyu majiyar gwamnatin kasar ta habasha ta bayyana cewa kungiyar 'yan tolardin tigray ta tigray people's liberation front ta kawar da kai daga duk matakan neman wanzar da zaman lafiya da gwamnatin kasar ta ɗauka musamman na yin sassauci kan haƙoƙinta inda kungiyar ta zaɓi ci gaba da gudanar da ayyukan ta'addanci da tsokana musamman ƙaddamar da harin soji da jijjifin safiyar ranar laraba kan bangaren shiyar gabashin kasar sannan bayani ya fito daga kungiyar cewa a shirye take ta ci gaba da gudanar da yaƙi da gwamnatin tarayyar ƙasar har ila yau majiyar gwamnatin kasar ta habasha ta kara da cewa kungiyar 'yan awarar ladin tigray ta tigray people's liberation front ta sake kunna wutar yaƙi ne duk kuwa da cewa gwamnatin tarayyar kasar ta saki fursunonin yakin kungiyar musamman jagororinta a ƙoƙarin ganin an samu wanzar da zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu gwamnatin tarayyar habasha ta jaddada cewa kungiyar tigray people's liberation front ta karya yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar da gwamnatin gwamnatin habasha ta cimma da ita kan dalilai na nuna jin kan dan adam kuma fitowa fili da kungiyar 'yan tawayen ta yi ta sanar da kaddamar da hari dalili ne karara da ke nufin cewa kungiyar 'yan awaran tana shirye ta sake kunna wutan yaƙi tsakaninta da gwamnatin ƙasar kamar yadda tsawon watanni shida da suka gabata ta yi ƙoƙarin kunna wutar rikici tsakaninta da gwamnatin tarayyar ƙasar ta hanyar kai hare-haren wuce gona da iri kan sansanonin sojin gwamnati da suke yammacin ƙasar musamman hare-haren da suka dinga kaiwa kan birnin walkit da kewayensa majiyar ta kara da cewa sojojin gwamnatin tarayyar kasar ta habasha sun yi iyakan kokarinsu wajen takawa 'yan awaren burki tare da janyo hasara mai tsanani gare su kamar yadda 'yan awaren suka yi ta kokarin janyo tashe-tashen hankula a yankin kudancin lardin tigray bayan cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta sai dai rundunar sojin gwamnatin tarayyar habasha ta dakile yunkurin tasu tare da kare al'ummar yankin daga fuskantar wani ƙarin matsala musamman taɓarɓarewar matakan tsaron yankin tare da imanin cewa bin hanyar zaman lafiya shine babban maganin matsalar da 'yan awaren kungiyar ta Tigray People's Liberation Front ke son janyowa ga al'ummar lardinsu. a nashi bangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a ranar larabar da ta gabata ya bayyana kaduwarsa dangane da labarin kokarin sake kunna wutar rikici a kasar habasha bayan cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tsakanin gwamnatin habasha da 'yan kungiyar tigray people's liberation front yau tsawon 'yan watanni sakamakon haka ya jaddada yin kira kan hanzarta mutunta yarjejeniyar da aka cimma tsakanin bangarorin biyu na tsagaita buɗe wuta a tsakanin tsakaninsu babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana wa manema labarai cewa tabbas ya yi matukar kaɗuwa da bakin ciki jin labarin sake ɓarkewan fada tsakanin rundunar sojin habasha da na 'yan awarar lardin tigre inda ya kara da cewa yana kira da babban murya da a hanzarta dakatar da wannan fada tare da gaggawar komawa kan zaman tattaunawa da neman yin sulhu kan duk wata matsala da za ta kunno kai a ƙasar. a shekarun baya kafin abiye ahmad ya ɗare kan karagar firaministan ƙasar habasha akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da ƙungiyar fafutukar 'yan tolardin tigire kuma ƙungiyar ta kasance tana da ƙarfin faɗa a ji a harkar siyasar habasha tsawon lokaci amma bayan da abiye ahmad ya ɗare kan karagar firaministan ƙasar a shekara ta 2018 aka fara samun bullar kai ruwa rana tsakanin ɓangarorin biyu musamman bayan da firaminista abiye ahmad ya zargi tsohon firayim ministan kasar da manyan jami'ansa da hannu a barnata dukiyar kasa gami da cin zarafin bil'adama kuma ya ɗauki matakin tsige wasu manyan 'yan siyasar lardin tigray da kan mukamansu a gwamnatin tarayyar kasar ciki har da shugaban hukumar leƙen asirin kasar ta habasha kuma babban jami'i a ƙungiyar tigray people's liberation front inda bayan tsige shi daga kan mukaminsa ya ɗauki matakin tserewa zuwa lardin tigray kafin jami'an tsaron kasar su cafke shi domin gurfanar da shi shi a gaban shari'a lamarin da ya mayar da 'yan siyasar lardin tigray a matsayin saniyar wari a kasar tare da ƙara kamarin dambarwar siyasa su da firaminista minista abiy ahmad har ila yau matakin da firaminista minista abiy ahmad ya ɗauka na ƙoƙarin haɗa kan gamayyar jam'iyyu masu mulki a kasar ta hanyar yin watsi da batun kabilanci lamari ne da ya fuskanci rashin amincewa daga ƙungiyar tigray people's liberation front da ke da ƙarfin faɗa a ji a shirin arewacin kasar. bayan na rikici tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da 'yan awaren kungiyar tigray people's liberation front ya sake kunno kai sakamakon matakin da al'ummar lardin tigray ta dauka na yin gaban kanta wajen gudanar da zaɓe a yankin na tigray bayan da gwamnatin abiy ahmad ta jinkirta gudanar da zabuka a duk faɗin ƙasar sakamakon bullar annobar cutar corona don haka hukumar zaben ƙasar ta yi watsi da sakamakon zabukan lardin tigray tare da ɗaukansa a matsayi marasa Hakanan gwamnatin Abiy Ahmad ta zargi wasu tsagerun kungiyar fafutukan 'yan tolardin Tigray ta Tigray People's Liberation Front da kai harin wuce gona da iri kan sansanin sojin gwamnatin tarayyar kasar da ke garin Makelle fadar mulkin lardin Tigray tare da kwasar ganimar makamai lamarin da firayim minista abiye ahmad ya fassara shi da shirin bijirewa gwamnatin tarayyar kasar duk kuwa da cewa 'yan siyasar lardin sun kora hannun kungiyarsu a hannu a kai hari kan sojin a sansanin rundunar sojin makelle bayan nan furcin da ya fito daga bakin shugaban lardin na tigray defricion gabriel michel a cikin watan agustan shekara ta 2020 cewa ba za su taɓa saurarawa wani mutum da ke da niyyar murkushe musu haƙƙi ba wanda suka gudanar da maya domin sa da nufin kaiwa ga haƙoƙinsu na samun 'yancin kai wannan furici ya ƙara zama wata babbar barazana ga gwamnatin tarayyar habasha sakamakon haka a farkon watan oktoban shekara ta 2020 gwamnatin tarayyar makwabciyar kasar ta yanke alaka da lardin tigray kuma majalisar dattijai da na wakilan ƙasar suka kada ƙuri'ar dakatar da duk wani tallafin kuɗaɗe da ake gabatarwa ga lardin ƙungiyar tigray people's liberation front ta ɗauki waɗannan matakai da firayim minista abiye ahmad ya ɗauka na gudanar da gyare-gyare a ƙasar a matsayin ƙoƙarin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da za ta yi watsi da tsarin ƙabilanci a gudanar da gwamnatin tarayyar ƙasar, kuma matakin da firayim minista abiye ahmad ahmad ya ɗauka na kyautata alaƙa tsakanin gwamnatin habasha da makwabciyarta ƙasar eritrea ya kara fusata shugabannin lardin tigray sakamakon da daddiyar gaba da ke tsakanin lardin da kasar eritrea musamman kasancewar bangarorin biyu sun hada kan iyaka kuma a shekara ta 1998 zuwa shekara ta 2000 an samu bullar yaki tsakanin kasashen biyu saboda rikicin kan iyaka kuma har zuwa wannan lokaci ba a kai ga warware rikicin kan iyakar ba iyaka dai firayim minista abiy ahmad ya gabatar da hanyoyin gudanar da sulhu da zaman lafiya tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku a kwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum warahmatullahi sashin Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci na Iran mai magana ya wala sana ta kai daya daga cikin dan kungiyar da alkhairi muka zo reshen jihar Kano da ke karamar hukumar ta kai to alhamdulillah kwarai da gaske ina tare da ku kuma ina gaida daukacin ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka musamman shi kansa jagoran gabatar da wannan shiri da ke ake sauraro kusan ko da yaushe a to Hassan Barka ina yi masa fatan alkhairi kuma gaisuwa ta musamman ga shi kansa baban gida Buba Fajewa Gwani Lawan Ali Gama madam Bilaminu Agwar Maji, kaka Alhaji Bukar Gusuma da Masak, akwai Gali Mamman Ibra, sannan ba zan manta da ainihin Gwani Lawan Ali Gamadan ba, akwai Dr. Awal Jali da ke garin Takai, sannan akwai Sunusi Isaac Adam Tudun Wadaddan Kade, akwai Ibrahim SD Kusfa Zaria City, akwai Murtala sd Maria, akwai ainihin eh, Comrade Tasu iliyasu Magami, ba zan manta da ainihin babai lefe da magaran akwai alai jalo mai shari ba mai na hannami manoto musu asirin eh, asibat da magaran kenan kashe mai sabko da alaji jalo mai shari mai gidana na kaina sannan ina gaisuwa ta musamman ga shi kansa shugaba rabiu akalta dan dago sannan ina gaisuwa ta musamman ga bashir usman jiliri mun gado akwai shi kansa dan uwa salisu mai dan kunne a ƙarshe ina gaida daukatun waɗanda ke tare da wannan gidan rediyo mai albarka allah ta'ala ya ɗaukaka shi ya kuma ci gaba da mana jagoranci da ba mu haɗin kai gaba ɗaya ya wala sa'an ta kai daga karamar hukumar ta kai da jihar kanan tarayyar najeriya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu dubin gaisuwa da fata da kai zuwa malaiku radio iran jamhuriyar musulunci to ina muku barka da wannan lokaci da kuke ba mu dama karshen mako muna gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaba mai aski akwai alhaji lawal tafi dozuman takasima to umar ku ha musu mai dan kuka baba ya lefe baba ya tumniya akwai malam na dan zanguna akwai alka amita akwai habubu Kula wanda yake zangunan Samagela akwai Tasi Ungwaturu akwai Ashir garin Sidisiri akwai Baba Siniya garin Noma to akwai Abdulmalik garin Malamce ina gaida ina gaida mm, Lawal Alhaji Sama wanda yake garin Alhaji Musama to ina muku fata alheri ina gaida Lawal Dan Badan garin Tirin Agwa akwai Umar Mai Shayi garin Tirin Agwa akwai sare sa'idu wanda yake garin daura akwai hamisu mai dan kuka wanda yake garin da magaran ina muku fata alheri masha Allah daga naku ne miji jirgi garin Tiraguwa jihar da magaram a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala mai magana na agwa mai B-H Hausa mai magana na agwa mai fat daga nan Zandar to ina gaida malam Yakubu mai farmasi akwai Siraja Gambi akwai miji soja mai adaidaita sahu bakin ofitala akwai Malam Ibrahim mai farmasi akwai Alhaji Isiya mai isansa akwai Umar na Baraka akwai Alhaji Alhaji Bashir dan da da jikan Hassana

akwai shugaba malam iliya mai ganti da shago garkin daura ina gaida ramatin namadi maryaman namadi akwai malama gala Hindatu unwala ina gaida idi shagali sai da kudi sanile tana gidan wanka ina gaida alhaji tati bayan gidan madara na kuna agwa mai faci daga nan zandar Assalamu alaikum radio biyu ya wasa ta hiran mai magana a shayar daga nan a gada jamhuriyar india Ina muku fata alheri ina muku da farka da karshen mako da fina sun gaida yan wada mun arziki. Na farko ina gaida aboki na Yakuba mai aski ba da raka na na gaida sami sama da ta akwai so madattai akwai wani usain star kasuwa kwallo yana mace fatan alheri akwai tufaka firiji na himma matasa da ke nan garin agaras akwai alkasun baba limaha da ke nan agaras ina mace fatan alheri eh, akwai wani usain star kasuwa kwalliya da ke nan birnin da magaran akwai mishi mai da adaidaita sahu da ke nan da magara biyu zaman takasimu to da fatan yawon cikin koshin lafiya na agwa mai faci akwai na kasa sarkin aiki baki daya ina mace fatan alheri akwai muhammad dan bari akwai tsoho mai albar barka akwai haɗa mai kwamfuta yana mishi fatan alheri magana shi ta tayar da gana agar jamhuriyar nijar salamu alaikum radio biyu ta tayar ina gaida ku yana muku fatan alheri da fatan ma'aikatan ku suna cikin goshin lafiya musamman ma zuwa gare san barka dangance da damar da kuke ba mu gaida yan wata da na arziki a yau ma za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan wata amma na arziki da farko suna na mamman shafi'u wanda aka sani da tufaka mai wacce shugaba na fada himma matasa a nan garin agar da ke jamhuriyar nijar ina gaida iyayena suke can garin daure jihar maradi da fatan suna lafiya suna cikin goshin lafiya lafiya da dukkan wanda suke cikin garin daure na gaida su akwai abokina da zifi ibrahim da yake can rigar shagari da fatan yana lafiya da zifi ibrahim yana gaida ka da akwai abdulaziz malam islamiyar da ke nan garin da akwai shita da yake nan garin agadis da akwai ilyas mai shago da yake nan garin agadis ina mai fata alkhairi musamman zuwa ga mambobi na himma matasa dukkanin su ina musu fata alkhairi da akwai mambobi na faradi na pgs na ajiye makaranta na duniya makaranta ina gaida su da akwai shuta da yake radio nomad fm ina gaida shi da akwai umar sani da yake sara fm ina gaida shi da kwai dj Erbe da yake radio alternative dukkanin ne ga agadas ina musu fatan alkhairi da kwai ibrahim yaya garabiya da take nan garin agadas ina mai fatan alkhairi daga nan har garin murya ina mai fatan alkhairi da fatan yana lafiya musamman zuwa ga yusuf ina gaida shi radio biyu ci tairan a tashi lafiya suna na mamman shafi'u assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci na tehran yau ina so ku bani dama in mika sakon gaisuwa na zuwa ga yan da abokan arziki ina gaida iliyasu iliyasu Lawa akwai Iliyasu mai shayi garkin daura sannan akwai Sunusi Madattai akwai Gale Siraji Fati akwai Yahaya Dan nazari akwai Isa Jikan Mai Saji akwai Kadora Digaga akwai Ibrahim Haruna Bingirawa akwai Baba Tsoho Mai Albarka akwai kan dai masu ciki wannan zaɓe son Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare. inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo muryar Iran. Kamar yadda kuke ba da dama ana mika gaishe-gaishe ga sunana kamar haka Sudan Siddi da ke jihar Gombe ina muku fatan alkhairi ma'aikatan wannan gidan rediyo muryar Hausa daga Iran. Ina gaida jagoran tafiya shugaba wato Hassan Barka da Ibrahim dan mutan Kamaru da kowa da kowa da yake cikin wannan gidan ina muku fatan alkhairi da fatan amini cikin koshin lafiya mai gaishe kuna ku sulen siti daga jihar Gombe tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci Iran. To da farko sunana kwamare Brash Lara Gafta karamar hukumar Kirika Suma. To alhamdulillah ni dai zan mai ka sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar haka. Da farko akwai Ali Yahaya Jafar Unguru, akwai Ilyasu Yakubu Digawa, akwai Usman malamin makaranta Digawa, akwai Namero Umar Makera, akwai Yahaya Danno Azare, akwai Lawan Bini Hambali Dan silba Sokoto, akwai Gwani ni lawan ali gamadan akwai nasiru aliyu bukuyin akwai bala muhammed dambam akwai malam malam mai zanen hula gwalolo akwai yahaya baba alhaji akwai yahaya baba alhaji ni cewa shagal akwai shauran dukkanin yan gwarmaya da fatan kowa yana cikin koshin lafiya sunana comrade ibrahim lara gabta tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo musulunci ta iran barka da wuni barka mu da wannan lokaci muna miƙa godiya a gare ku a yanda kuke ba mu dama a duk ƙarshen mako muke mika sakon gaisuwa ga yan uwa da aminan arziki yau ma na so ku bani dama gaida yan uwa da abokan arziki a daidai wannan lokaci farko ina da kai hassan barka sannan ina gaishe da abokina gwani lawan ali gamadan sannan ina da hamza shu'aibu aidi gamadan sannan ina da suleiman ahmed gamadan sannan ina gaishe da ayuba kaura da kenan kashirmo da akin tofa sannan ina gaishe da gode mai shayi kahir madawakin tufa sannan ina ga da ahmad mai nama da ke garin badime sannan ina gashe da na'ima musa da ke jihar kebbi da ke garin jega sannan ina ga da ali maja bunkure da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina ga da amarya ta zulaihad maman amina da fatan ta yi sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da kafatanin al'ummar musulmi baki ɗaya mai magana usman sani kashirma garin dawakin tofa kano daga najeriya tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi radiyon jamhuriyar musulunci ta iran Wani bani dama na tura sakon gashe-gashe na zuwa yan waga abokan arziki musamman a irin su ibrahim dan fulanin yayari da musa usman bularafa na gaida mai gida na wala sani ta kai na gaida wala mdali ta kai na gaida usman sani kashirmu na gaida shamsi kashirmu na gaida wato yalo kashirmu na gaida amir mai gidan gulo ta kai na gaida malami na wato aran mana mai kamiya ta kai na gaida wato abokina wato dabta m jali ta kai ina gaida mtk shawu ta kai ina gaida suleiman abubakar gamadan ina gaida abdulmutallab shat haruna gamadan ina gaida baban nan mai shago gamadan ina gaida wato yusuf lg gamadan a kuma ina gaida abokina wato kabiru muhammad gamadan ango kenan ina gaida kadora da gagadan fulanin warji ina gaida ahmad ladan girkawa mai kwamfuta mai yama ina gaida lawali na banki mai fili taraba sakalo salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu da bin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka jamhuriyar musulunci ta iran to ina muku fatan alheri muna godiya dama da kuke ba mu ta karshen mako muna gaida yan uwa da abokan arziki to da farko ina gaida shugaba raba mai aski akwai dozman takasimoto akwai alhaji lawal tati akwai umar taku wanda ke garin kadamari akwai hamus mai dan kuka masha Allah akwai babaye gambo babaye tumniya to ina mushi fatan alheri akwai babaye lefe akwai malam nahe nahe ibrahim dan zanguna akwai lawal dan madam da umar mai shayi garin tudun agwa akwai ado dama wanda yake gwar bugaje akwai sada sa'idu wanda yake garin daura akwai shugaba iya mai kanti da shayi na garkin daura to masha Allah duka dai wanda suke cikin gidan nan ina musu fata alheri ina gaida kowa bisa lamba masha Allah kai tsaye kuna tare da majigirgi garin tudun agwa a tashi lafiya hassan barka To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyar su. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bi salam a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kissoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da wannan littafin mai suna matasan mu wanda na Nabila Rabi Zango ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Halima kullum cikin addu'a take akan Allah ya cire mata son Salman tunda suka yi mid semester break ba ta fita ko ina kullum ita na daki tana karatun Qur'ani dama momin ta ba zaman gida take sosai ba daga ita sai mai aiki hakan yasa take shigewa daki ta ta karatu duk wani abu da zai sa ta ringa tuna Salman ta kawar da shi dama ita ba ta amsa kyauta daga gare shi hotonsa na wayar ta duk ta goge hatta da lambar sa ta goge ta abu ɗaya ne ya rage ba ta goge ba shi ma message dinsa na ƙarshe ne da ya turo mata na ban haƙuri zaune take ta tsura ma wayar ta ido tana kara karanta sakon da ya turo mata akan ta yafe masa sharrin shaidan ne ya sa suka aikata abin da ta gani kuma ya yi mata alkawarin ya rabu da minal har abada idan cikin watan nan take so a ɗaura auren su a shirye yake dan Allah ka ta ce za ta rabu da shi wallahi ba zai iya rayuwa babu ita ba murmushi ta yi hawaye suna zubo mata ta sa hannu ta goge message din tana faɗin munafiki shi yasa naga kana dariya a lokacin da muke test mm, wallahi namiji makaryaci ne insha Allah ba zan ƙara fada tarkon kowane namiji ba tashi ta yi ta ɗauko littafin ta ta ci gaba da karatunta tun daga ranar tunanin salman ya fitar mata a kai kuma ta samu natsuwa sosai a zuciyarta salman daurewa kawai yake yi amma lokaci zuwa lokaci yana tunanin salma dama kamar ya goge dukka hotunan salma a wayarsa hatta da lambar ta sai da ya goge masa ko da yaushe cikin tura masa fina-finai marasa kyau yake yi hakan ne zai ɗebe masa kewa in ji kamal shi ya yasa yanzu Salman ya rage zaman gida ko da yaushe yana gidan su Jabir duk da Jabir ya je ganin gidan amma yana da ki din gidansa sosai Sadiqa ta shiga damuwa ganin Sam Salman ya ki yarda ta je gidan su Salma ko za ta ji abin da ya hada su zaune suke a falo umma ta ce wai Salman kwana biyu bana jin maganar Salma a bakinka ina fatan komai lafiya ya mutsa fuska ya yi ya ce ni fa yanzu babu ruwana da wata salma kowa ya kama gabansa tunda muka yi fada na ba ta haƙuri ta ki haƙura kawai na kyale ta ni ba na son macen da zan yi ma laifi na zub da girma na na ba ta haƙuri amma ta wulakanta ni tun yanzu ma kenan ina ga idan muka yi aure illar ka nuna ma mace so da yawa kenan dama kawai daga ta ganni da wata budurwa a makaranta shikenan ta yi fushi kuma na kira ta ta kashe waya na yi mata mesej ya fa kirga amma amma babu amsa ranar da muka je yin test ko kallo na ba ta yi ba karewa ma bakin glass ta sa a idanta sai daura fuska take yi ai wallahi ko ita ce autar mata na hakura da ita kenan idan muka yi aure na ce mata zan kara mata kashe ni za ta dama can taimakon ta zan yi amma duka nawa nake da zan yi aure ina gama makaranta kafin na gama sabis ma kila ta haihu shi kenan kafin lokacin tsufa ya zo mani na fara tara iyali don allah umma ku bar mani maganar ta dama ita ce ta ce na so na murmushi umma ta yi ta ce ni kam na marasa bakin magana dama kai ne ka kawo mana ita kullum maganar ta abu kaɗan ka ce salma tun a lokacin ni ma na fara tsorata da yanayin son da kake mata na fara tsoron kada ku yi aure ta maida mun kai mijinta ce domin son da kake mata ya yi yawa haba shi ya sa kwanakin baya naga ka shiga tashin hankali ashe faɗa ku kai gaskiya gara ka haƙura da ita tun kafin ku yi aure kana shiga tashin hankali saboda ta yi fushi ina ga idan kuka yi aure ni fa bana so na ga ana wulaƙanta mini ɗana Sadiqa ta ce gaskiya ba ta kyauta ba tun da ya ta haƙuri ai sai ta haƙura ta ma ci sa'a a ce kamar yaya budurwarsa ɗaya yana jami'a ta samu ya amince da soyayyar ta shine za ta rinka wulakanta sa sai ya zauna ya yi ta shiririta a cikin ɗaki idan bai yi aure ba juyawa suka yi jin maganar dadi da sauri salman ya miƙe yana faɗin sanda zuwa dadi zama yayi yana faɗin ku haka ake yi daga mutum ɗaya ya kawo magana shi kenan sai ku hau ku zauna ba tare da bincike ba ni na tabbata salma ba za ta guji salman saboda ta kama shi yana fira da budurwarsa ba ku dai tambaye sa akwai wani abu bayan wannan salman ya ce allah dali ka tambaye su jabir a gaban su aka yi komai babu irin haƙurin da ban bata ba amma ta ki haƙura murmushi dariya ya ce kila abin ya fi ƙarfin hankalinta shi ya sa ta hakura da kai duk macen da za ta iya buɗe baki ta ce tana son namiji idan kaga daga baya ta zo ta hakura da shi to tana ganin hakurin shi zai fi mata alkhairi umma ta ce ban gane abin da kake nufi ba dadi ya ce to idan ta ga za ta jefa kanta cikin matsala bayan sun yi aure ba gari ta hakura da shi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 madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu barkamu da warhaka ko barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rajiyon voh hausa da ke nan birnin tehran ni yi awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku san da mu na jin abin da shirin yake kunshe da shi a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron alama hafiz muhammad said jagoran hadar center for islamic purification da ke birnin kanan dawo ta nigeria da zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara da kuma fatan iyalai za su amfana da shi yau alama zai ci gaba ne da yanayi don tarbiyya in allama ya shirya bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad mun riga mun yi bayani kan matashiya ta farko samar da yanayi mai dacewa wanda zai maganin samar da yara masu matsaloli a kowane janibin rayuwarsu idan ba a samu iyaye masu sajewa masu dacewa masu haɗin kai masu ƙauna to lallai za su samu yara ba za su iya samun yanayin da za su taso da tarbiyya ta garba kuma tashiya ta bi ne alaƙar soyayya da ƙauna idan iyaye ba su da alaƙar soyayya da ƙauna tsakaninsu to wannan yana daga cikin musiba babba tsakanin yara ɗan 'ya'yansu kamar a ce ƙasa ce babu alaƙar ƙauna tsakanin masu mulki yesu yesu dole ana ma tsakanin shugaba da mataimakinsa mun ga abin da ya faru a wancan ƙasa sudan ta kudu yayin da aka samu matsala tsakanin shugaba da mataimakinsa ya kai ga yaƙi aka lalata ƙasa aka rusa ta aka kashe mutane bila adadin rashin ƙauna da soyayya yana nufin haifar da rashin nutsuwa rashin zaman lafiya don haka ne ubangiji subhanahu ta'ala ya muhimmantar da wannan bangare cewa daga ayoyinsa ya halitta muku daga rayukanku bi-biyu? wato namiji da mace me yasa yi maza da mata domin a samu nutsuwa zuwa ga wannan matan su ma matan su samu nutsuwa zuwa ga wannan mazan domin rayukan da inda miri yake koma zuwa gare su maza ne da mata sai namiji ya samu nutsuwa idan ya koma wajen matarsa sai mace ta samu nutsuwa idan ta koma wajen mijinta wannan ban taba samun wani yayi bayani irin wannan ba game da wannan aya rayukan nan da na maza da na mata ne ba namiji ne yake samun nutsuwa ba idan ya koma zuwa gare shi ita mami tana samun nutsuwa idan ta koma zuwa gare shi waje alabaina na kuma waddatan warhama ya sanya kauna da jin kai tsakaninku kamar yadda zuwa cikin suratun rum aya ta ɗaya. Allah ya kira ta rai don muhimmantarwa cewa janibin rai shine babban muhimmi a jikin mutum ba bangaren jikinsa ba idan rai bata samu nutsuwa ba to jiki ba zai huta ba ba yadda za a jiki ya huta kullum fitina ce kullum rigima ce kai tana ma iya kaiwa ga zage-zage tana ma iya haddin kaiwa ga haddin dake-dake da ɗaukar ma abin duka a dake juna wannan shine fitina babba a cikin gida ya zamanto miji da mata babu alaƙar soyayya tsakaninsu don haka tun farko kada a bari a yi auren da babu alaƙa soyayya tsakaninsa tun farko idan ya zamanto haka ne da'iman shi in baya son ta ko in ita ce ba ta son sa ko in duka biyun ba sa son juna to lallai ta diya ta zo da sannan za mu zo bahasin aure a bayanan sautukanmu na aure kan babu tilas a aure sam Allah bai da auren tilas ba. a sun kirga shi a matsayin ba ma aure ba ne. wayanda suke ba mabiyansu ba suna yin shi a matsayin aure sai zamanto su a wajen su aure ne rahmat da muka samu shi da halbeti suka zartar da shi a matsayin aure kuma suka umarci mabiyansu su yi mu'amala da shi a matsayin mu'amala aure to da wajen wayancan aure ne duk da kuskure ne a wajen su ba sa ganin shi a lissafin aure saboda haka idan aka samu aure na kiyayya da gaba tsakanin juna to fitina ta faru ta farko yaro ba zai sami inda zai samu nutsuwa ba domin wani abu da yake faruwa shine wanda yake kar mutane ba sa kula da shi masu rado kada a shafa shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na boh hausa da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin alama akan auren kiyayya wani iyalai suna amfana da shirin wani abu ne ba a riskarsa shine sautari idan misali aka aura mace namijin da ba ta so idan ta samu ciki takan ji haushin wannan mutumin da ya mata ciki idan ko ta haife wannan cikin tana iya zuba wa wannan ɗan ko 'yar da ta haifa dukkan bala'in ƙiyayya na waccan ƙiyayyar da take wanda ya mata wannan cikin tare mijinta ne za mu gan shi yana faruwa a cikin society idan mace ta samu ciki ba ta so yadda take kyamata cikin kuma daga baya sai ya canja ya koma gaba da wannan yaron ko yarinyar kai ba ma wannan ba wani lokaci zai iya yi a ce ma tana son mijin amma tana kin ɗaukar ciki ko a yana son matar amma kuma yana kin ta yi ciki kun ga da sau tsakanin su kotu amma sai wannan tunanin sai canja sai koma kyamata cikin sai koma ƙyamata yaran ko kyamata yarinyar sai wannan ya yi tasiri wajen alaka tsakanin iyayen da 'ya'yan a wajen mu'amala sai suke muhimmantar da su a mu'amala wanda daga baya yana iya kaiwa ga rushewar tarbiyyar yaran sai ga duk inda ya je shi bai damu da shi ba ko duk inda ya je bata damu da shi ba ko duk inda ta je ɗaya daga cikin su ko dukkan su basu damu da ita ba haka sai rayuwar yara ta tozarta saboda haka alaka soyayya da rahama da jin kai da za ta kasance tsakanin miji da mata ita ce za ta samu musu nutsuwa da kwanciyar hankali da rashin tashin hankali da nutsuwar rai da nutsuwar jiki kuma ita ce za ta kai ga ƙarfin ginin iyali wacce za ta kai su ga girmama juna da taimake taimakekeniya ga juna wajen warware dukkan mashkiloli da matsaloli da ma za su iya fuskantar su tilas ne a samu wannan domin a samu daidaiton alakarsu da yara akwai wani marubuci da ya rubutu kan na littafi mashakilul aba fi tarbiyatul abna dr spock a cikin littafinsa shafi na 44 ya kawo wannan matsala yayin da yake cewa samun nutsuwar ran yaro samun nutsuwar ruhin yaro da jikinsa da rayuwarsa gaba ɗaya yana buƙatar samun alaƙa mai ƙarfi tsakanin iyaye ko yaushe yana buƙatar samun sajewa tsakanin wayannan guda biyu wajen fuskantar duk wani nauyi na rayuwa da yake fuskantar su kina wajibi ne a samu dawamar alaƙa a kowace marhala tsakanin miji da mata in ana son wannan nasara soyayyen nan kada a ce akwai soyayya amma yanzu ta lalace a wannan zai lalata komai dole soyayya nan ta kasance lokacin aure kafin haihuwar yaro kafin ma samun cikinsa lokacin samun cikinsa kafin haihuwarsa bayan haihuwarsa har zuwa girmansa Duk da za mu kaddara an samu alaka mai kyau tsakanin miji da mata kafin su haihu amma lokacin da take ciki sai aka samu lalacewar alaka ya zama ba mai ƙaunar juna ba mai san wani to wannan fa zai iya tayar da matsala ga kai ba ma wannan ba bayan haihuwar yaron ma soyayya tsakaninsu ta tafi rashin nutsuwa ya same su kai ba ma wannan ba yaro ya girma idan iyayensa suka koma makiyan juna wani yana juyawa ya mayan masa da mummunan sakamako a rayuwarsa da tarbiyyarsa so da aka kenan wannan soyayya ana bukatar ta a kowace marhala ne ta rayuwarsu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to kashi yau ma ya fara koro bayani idan kuma lokacin ya fara daka mana harara a yammakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga alama hafiz muhammad sa'id jagoran hada center for islam propagation da ke birnin kanon dabo ta nigeria da wannan dimbin lokaci nashi da ya bayar duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya yake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. masu sauraro tun da mana da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara akalla iraniya miliyan 4.5 ne ake sa ran za su halarci tattakin 40 na shahadar imam hussein alaihi salam a kasar iraki a bana ministan cikin gida na iran ahmad vahidi ya bayyana a wani taro da aka gudanar cewa a bana ana sa ran kimanin iraniyawa miliyan 4.5 ne za su halarci tattakin 40 na zagayowar shahadar imam hussein alaihi salam da ake fatan zai gudana cikin rami lafiya da tsaro a kasar iraki ya ce an fitar da kyawawan tsari tsakanin jami'an gwamnatin iran da na iraki na an da taron ibada din cikin tsaro a nasa bangaren shugaban hukumar bada agaji tare da kristan na kasar iran ya faɗi cewa sun ɗauki dukkan matakan da ake bukata wajen taimakawa maziyarta idan suka fuskanci wata matsala da ta shafi lafiya a nasa bangaren wakilin jagoran juyin musunci na iran hukumar hajji da ziyara abdul fatah navav ya faɗi cewa batun ziyarar arba'in a bana babu tsaron matakai game da shekaru ko lafiya kowa na iya halartar babban taron na arba'in ba tare da wani sharaɗi mai tsanani ba sojin isra'ila sun ta falastina guda bakwai a yankin zirin gaza rahotanni da suka fito daga yankin falastinu sun bayyana cewa sojojin isra'ila sun ta falastinawa guda biyar ciki har da wani ɗan jarida a garin kufur kudum da ke gabashin kalkali a gabar yammacin kogin jordan kamar yadda majiyoyin labaran falasɗinawa suka bayyana a wani labarin na daban kuma sojin isra'ila sun jikkata wasu falasɗinawa guda biyu bayan da suka harbe su a kafa a yin wani rikici da ya barke tsakanin su a garin baita amur da ke arewacin garin hebron sanarwar da cibiyar kula da masallacin kudus ta fitar ya nuna cewa kimanin falasɗinawa dubu hamsin ne suka halarci sallar juma'a da aka gudanar a masallacin kudus a jiya juma'a a gefe guda kuma gwamnatin kwadakwaran cin gashin kai ta falastinu ta ƙara kaimi wajen matsin lamba na ganin an sanya ta a matsayin cikakkiyar mamba a majalisar ɗinkin duniya a lokacin da kasar amurka take cewa nuna adawa da wannan mataki jakadan yankin falastinu a majalisar ɗinkin duniya riyad mansur ya faɗi cewa tun a makon da suka bata ne suke ci gaba tauna da mambobin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan wannan batu na ganin an sanya yankin falastinu ya zama cikakken mamba a masar ɗinkin duniya laman da ake ganin zai iya kawo cikas a shirin samar da zaman lafiya da ake yi an fara taro tsakanin kasashen afirka da japan kan bunƙasa tattalin arzikin nahiyar a tunusiya shugabannin kasashen afirka da wakilan ƙasar japan suna gudanar da wani taro karo na takwas tsakanin su a birnin Tunis na ƙasar tunusiya don duba hanyoyin da za a bi na ganin an bunƙasa tattalin arzikin yankin masu sauraro da wannan kuma ka kawo kwashin shirinmu na yanzu sai kuma can da safe da Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.